kai alquran to gaba eh salamu alaikum a a a a a salamu alaikum kuna ina kuna ina kuna ina ina matan gidan gaba daya <laughs> kuna ina kuna ina ne ko mu koma yawa ku fito ga rabaje ina yan uwan naki ai yawa alquran yawa suna ina kuna ina kuna ina ya ne mu rabaje ne maka ya samu mazin rabajen da ka girgijin girgijin alƙuran na'am karɓar da arziki ne mulmuli wannan irin farin ciki haka alhaji shi kuma na menene ya dole faki magana kalli yadda suke wani fara a kawo musu alkawarin aljanna a ah, ba da kanka ah, a a raba musu da kanka raba musu da kanka raba alquran wannan rabajan ayye kai dai happy birthday to you yawa afiba de to you ki dara mana yawa hai <laughs> To yanzu ni dai Alhaji in tambaye ka. Shin tsuntuwa ka yi ne ko kuma dai lokacin cin arzikin naka ne Allah ya kawo shi? A'a wannan farin cikin naku ne ba namu ba ne ba don mu ta yafi muke yi. <laughs> Alkura! To kun ji bayani daga bakin mulmuli. Hmm? da neman an yaya eh yaushe aka kwashi kayan gidan nan kafa aka caccanza komai da komai har kayan kicin ɗin duk an canza kuma wai yanzu a ce an kawo mana wa'annan kayan kuma yanzu dabarar da za a yi kun ga wannan rabajen da kuka samu ku gaggauta ku haɗo mini tukwici don ba ku san irin ta gobashin da yake cikinsu ba kowace ta haɗo min nawa samu in dan kimta. wannan ai abin al'ajabi ne gidan da ko cikakken ƙoshi ba a taɓa yi ba amma wai a cikin mako guda rayuwar mu ta canza mun shigo ta sabuwar rayuwa gidan merage irin ko a cikin aljanna ba irin ko kalilan ne dan aljanna dan arziki mai ke wajen Allah na tafi da bismillah yawa karɓi da bismillah da hannun dama mm. yawa karɓi da bismillah da hannun dama eh. karɓi da bismillah da hannun dama mulmuli an shigo mana kai ma na dangane ido wallahu allah la allahu akbar astaghfirullah eh, ka tsuke ban fahimci wannan kuɗin menene ba yawwa ke daɗina da ke rashin haƙuri. Allah ba aka bar. Dubu talatin talatin ne. Kowaccen ku ta je ta siyi jaka da takalmi da mayafi ko ba ka ba. Ku cancaɗa ado fiye da yadda ba kwa tsammani fiye da wanda kuke yi domin ku fitar da ni kunya ko ba ka ba. Za mu yi baƙi al'amari ne idan baka je ba za a zo maka. Kuma baƙi na kunya na mutunci na karamci na daraja. yawa manya-manyan baki kai mandiyoyi da suka isa suka cika suka ta suka fisata suka fito halikan su waye za su zo wani bakin wai ina nufin za mu yi manya-manyan zunduma-zunduman baki na fita kunya yaushe yaushe ne gobe <laughs> <laughs> Yeah. hannu ka hannu ƙarya Wanda fa ya samu cinyoyin nan bi eh. ya haɗe ta ƙauye alƙur'an hmm. ta ƙauye ya ruwa kawai ya ruwa da alƙur'an da gaya ma ya ruwa ya ruwa ya zama shar yi shar ya ci da cinyoyi biyu ya na ganka haka kayan da ka fita da shi ba da shi ka dawo ba wallahi za ka ɗebi gara ƙari ah! kuran ya yi yawa kai wa kai wa na sauran mutanen gidan ne yaya zubaida ku fito ku fito oh, ah. lafiya kike ta faman ƙwallon ihu to zabba'u in ne ka ɗau wanka haka? Wallahi. Amma kai ta cutar mu a cikin gidan nan kullum kana sanye da kaya roɗi-roɗi uwa mm, fentin taxi. Allah. Ai dole. To wanda ma aka biya wa aka siya wa aka yi mu hidima suka yi mai kyau balle ni kuma da na siya. To kike ƴan banda a banki don ma wandan ya ɗage? Ai da kin ga wanka da kin ga cinyewar wanka. Yanzu albishirinku. Ba ku ce komai ba. kun san dai ba abin da ban muku ba ba kuma abin da bana muku hidimar ku dauka ta nake na fifita ta fiye da hidimar kai haka saboda haka yanzu magana karshen tuka take tik an zo ƙarshe na rufe ruf yadda annabi zai alfahari da kai <laughs> sallallahu alaihi wasallam karke kuka dan Allah ka shiga sahun da manzon Allah zai alfahari da kai tsinken sakace ne kadai ba mu siya ba sai namomi sun makale min a baki a magana dai daurin aure na aka yi ɗazu-ɗazun nan da wata santare ne yarinya yar wani bakwai ya shaka ko ba haka ba yar zamani daidai ni daidai ita yadda na wala mu gurji soyayya <laughs> eh? aure kuma <laughs> alhaji ko dai jikin ne ya motsa to yanzu a ina ka ɗauro auren nan alhaji ya yake nan zai wuce da wano ne <laughs> kun san aure da mutuwa duk lokaci ne sai Allah ya yi da Allah rufe mana baki kai har ka san Allah ne zulwa jahaini ni kuwa na san Allah domin ga gidanmu ga masallaci wa idan ban muke ba Allah ya tsinan albarka tab dankali to ku kun ji kishi aka yi muku da rana tsaka aiki ya same ku <laughs> ya same mu ko ya samu zubaida ai duk wacce aka hauro yanzu a bayan da take ita ce da shi amma alhaji wallahi ka cuce ni da ka tashi aure ko ka sanar da mu me kuma na magana cuta a ciki ko ba ka ba yanzu ba ga cikin sani ba kuma ai gaggawa aikin shedan ce gaggawa aikin shedan wa kwarai da gaske kai babban shaidan zulmu jahaini? Ni? Kwarai. Ki sake nuna ne da ya kamar kin ga watan Ramadana a kan kika ci gaba da nuna ni wallahi zaki ga me zan yi. To sai ka dinga zuga shi yana karo mana aure? Sanda na zuga shi ya muku suturu wani kika gaya wa. Suturin shi suturin banza. Da da ya gan mu tsirara ya gan mu ya auro mu. Da ni kike? to gwara dai kayan da ya tsirara ba ni ba ko ba haka ba zan ja kunnen ku kuma in muku kashe di dukkanin ku ba wanda ban kashe ba kuɗi ne ma kayan faɗa kishiya ba saboda haka yanzu abin da nake so yarinya na yar karama ce shakaf ko ba haka ba budurwa ce yan wannan karni ko ba haka ba daidai ni daidai ita wallahi tallahi ya kamata ku kyale mu wallahi in ci amarci na wallahi mu gurji juna ko ba haka ba Ni ba ki turo ya Ke? Eh? Haba Zubaida. Menene a ciki? Um, kuma kana ji hmm. idan Allah ya sa aka kawo yarinyar nan yar islamiyya dan ya shaka ta shiga ɗakinta In ka shiga kar ka fito sai gobe gobe ma sai da daddare dan zan kawo farin kyalle shimfiɗa muku kuma ni zan zo in na Allah ya sanya alheri.